wallahi idan dai ka bi waɗannan hanyoyin da zan gaya ma wallahi sai ka samu wasu billahi lazi la ilaha illa ko kuma a daren yau cikin ƙanƙanin lokaci za ka sha mamaki yanzu abin da abu na farko da za ka je shine bari mu yi amfani da wannan account din na wannan baiwar Allah da za ku duba following ɗinta tana da followers 128 ku duba da kyau insha Allah sai mu je kai tsaye sai mu sai mai sacin din dan masani idito dan masani idito za ku gan shi ga nan idan muka yi sacin din dan masani idito ko zan iya cin albarkacin kalma sai mu bude profile din shi insha Allah idan muka bude profile din shi sai mu yi following din shi da mun yi following din shi za ku ga yana da followers 69 uh, ah, wanda ya yi following 69 su kuma followers din shi dubu goma sha biyu da ɗari yawwa a ah, sai ku yi following sai ku shiga inda ya following din 69 inda ya waɗanda ya mafa waɗanda ya following din su za ku gan su haka jere bi ma'ana ku yi following din su sai ku yi following din su ɗaya bayan ɗaya kamar yadda kuka ga ina yi duk ku bi ɗaya bayan ɗaya ku yi following din su ku yi harka har so da ya kai biyar zuwa shida kowane kafin ku dawo kun ga yauwa ku bari ku ga to yanzu inda za mu je sai in kuma baya in kuma baya a cikin wata profile din nata na'am insha Allah da za ku duba za ku ga a kusan 154 yanzu yake an samu tserewar kusan kwara 30 ko 20 20 ashirin da kusan 5 mutum 25 cikin kankanin lokaci to yanzu an fara kenan an fara kun ga sun kai 25 kin biyar ta karu haka za a ta tururuwa